Tarihi ta biyu Sura talatin da ɗaya Sa'ad da aka gama dukan wannan, sai Isra'ilawan da suke a can suka fita zuwa garuruwan Yahuda, suka rurrushe keɓaɓɓun duwatsu, suka kuma farfashe ginshiƙan Ashera, suka rurrushe masujadan kan tudu, da bagadai ko'ina a Yahuda da Benyamin, da kuma cikin Efraim da Manasse, bayan sun rurrushe dukansu, sai Isra'ilawa suka koma garuruwansu. kowanne zuwa mahallinsa, tare tare don sujada, Hezekiya kuma ya raba firistoci da Lawiyawa kashi kashi, kowanne da hidimarsa, firistoci da Lawiyawa don hadayu na ƙonawa da na salama, su yi hidima, su yi godiya, su kuma rera yabai a ƙofofin mazaunin Ubangiji. Sarki ya ba da taimako daga mallakarsa domin hadayun ƙonawa safe da yamma da kuma don hadayun ƙonawa a Asabbatai, Sabon Wata da kuma ƙayyadaddun bukukuwa kamar yadda yake a rubuce a cikin dokar Ubangiji. Ya umarci mutanen da suke zama a Urushalima su ba da rabon da yake na firistoci da lawuyawa, don su ƙwalla faransu ga dokar Ubangiji, nan da nan aka baza umarnin, sai Isra'ilawa suka bayar ’ya'yan farin hatsinsu sabon ruwan inabi, mai da kuma zuma, da dukan abin da gona ta bayar, hannu sake, suka kawo zakan kowane abu da yawa, mutanen Isra'ila da Yahuda waɗanda suke zama a garuruwan Yahuda su ma suka kawo zakan shanu da na tumaki, da kuma zakan abubuwa masu tsarki da aka keɓe ga Ubangiji Allahnsu, suka jibge su tsibi tsibi. Sun fara yin haka a wata na uku, suka kuma gama a wata na bakwai, sa'ad da Hezekiya da fadawansa suka zo suka ga tsibin, sai suka yabi Ubangiji suka kuma albarkace mutanensa Isra'ila. Hezekiya ya tambayi firistoci da lawuyawa, game da tsibin, sai Azariya babban firist daga iyalin Zadok ya amsa, Tun daga lokacin da mutane suka fara kawo taimakonsu ga haikalin Ubangiji, muna da isasshen don abinci, da kuma da yawa da za mu rage, domin Ubangiji ya albarkaci mutanensa, saboda haka abin da ya ragu a rumbu yana da yawa. Hezekiya ya ba da umarni a shirya ɗakunan ajiya a haikalin Ubangiji, aka kuwa yi haka, sa'an nan cikin aminci suka kawo taimako, zakka da keɓaɓɓun kyautai. Konaniya, wani bala'wi shi ne ke lura da waɗannan abubuwa, kuma ɗan'uwansa Shimeyi shi ne na biye da shi, Yehiyel, Azaziya, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabat Eliyel, Ismakiya, Mahat da Benahiya su ne shugabanni, mataimakan Konaniya da Shimeyi ɗan'uwansa, waɗanda Sarki Hezekiya da Azariya babban shugaban haikalin Allah suka naɗa, Kore ɗan Imna Balawe, mai tsaron ƙofar gabas, shi ne yake lura da baikon yardar ran da aka yi wa Allah, don ya karkasa bayarwar da aka keɓe domin Ubangiji da hadayu mafi tsarki. Edan, Miniyamin, Yeshuwa, Shemahiya, Amariya da Shekaniya sun taimake shi da aminci cikin garuruwan firistoci, suna ba da rabo wa ’yan'uwansa firistoci bisa ga sassansu, tsofaffi da yara. Bugu da ƙari, suka ba da rabo ga maza ’yan shekaru uku ko fiye waɗanda sunayensu suna a tarihin zuriya, dukan waɗanda ba su iya shiga haikalin Ubangiji su yi ayyukansu na kullum ba, bisa ga nawayarsu da kuma sassansu. suka kuma ba da rabo ga firistocin da aka rubuta ta iyalansu cikin tarihin zuriya, haka kuma ga Lawiyawa masu shekara ashirin ko fiye bisa ga nawayyarsu da kuma sassansu, suka haɗa da dukan ƙananan ’ya'yansu, mata da kuma ’ya'ya maza, da ’ya'ya mata, al'umma gaba ɗaya, aka jera a waɗannan tarihin zuriya, gama sun yi aminci cikin tsarkake kansu, akwai mutane a garuruwa da yawa waɗanda aka sa don su rarraba wa ’ya'yan Haruna, firist maza, waɗanda suke zaune a gonaki na ƙasar garuruwansu, su ba kowane namiji da aka rubuta na lawuyawa rabonsa. Abin da Hezekiya ya yi ke ko'ina a Yahuda, yana yin abin da yake da kyau, daidai da kuma mai aminci a gaban Ubangiji Allahnsa, cikin kome da ya yi, cikin hidimar haikalin Allah, cikin biyayya kuma ga doka da umarnai, ya nemi Allahnsa ya kuma yi aiki gaba gadi ta haka kuwa ya yi nasara.